ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا su korarru ne daga rahamar Allah a duk inda aka haɗu da su to a kama su a kashe su kisa na haƙiƙa saboda munafincinsu da ya ɗabarna a bayan ƙasa.